Eh. Gaskiya tan ana ji amma ya yi daidai duk ya yi daidai don a san eh. Yawa to, ci gaba da bayani prof menene eh, eh, kana ganin za a iya samun masalaha dangane da wannan lamari da kamar yadda na ce a je gaba a dawo baya? Eto, eh akan gaskiya akwai wuya duk fatan mu da fatan mu ita ce cewa tunda ita ce kamar yau in aka dauka yar autar ƙasashen duka afirka eh, abin da muke fata a samu zaman lahiya amma abun akwai wuya saboda dama zama lahiyan kudancin nasu na na sudan a zamanin da suna cikin waccan babban kasa ne wato zazamin eh, na maki guda gare su cewa da mutane na sudan waccan ta arewa to ko da suka samu yancin kansu yanzu sai ya zamanto ba su da wani eh, wani maki da suka koma ya su su to kuma alhali tun can fil azalma tun kakin ma a maida ta kasar sudan kin da girmanta wato akwai kabilu a cikin wannan kasar waɗanda ba su taɓa jituwa ba su ne ƙabilun noyar da kabilun waɗancan wato tun a zamanin nan suna tsakan yaƙi ne to wannan shine yanzu da ya zamanto ba su da wani maki a gabansu ko kuma ba su da kamar mutum guda bangare eh, guda wanda za su yi kokowa da shi yan sun koma su tsabar su to wannan tsohuwar gaba ita ce ta fito to cikin wannan tsohuwar gaba in aka zo aka sa kamar son rai tsakanin shi salbakir da wancan eh, mataimakin nashi kowa yana son ya zama sarki to ina ganin cewa abun akwai wuyar eh, a ciwo kan shi tun ba da ya zamanto ma wanda ya fara kirkiro abin wato cewa da john garang John Garang tun da ya rasu shi ne da yake tumkin duka wannan wajen. To tun da ya rasu kuma shi kenan kowa sai ta da kayan bai. Abin akwai wuya amma fatanmu shi ne cewa da duk irin abin da za a yi. Wannan kuma yana rataye ga wuyan majalisar ɗinkin duniya tun da ita ta amince da cewa da Sudan ta kudu ƙasa ce tana iya ta zamna a kanta. Kuma abin ya rataye ga wuyan Amurkawa tun da an san da Amurkawa su suka hura wuta har ma suka balle ku suka fara neman 'yancin kansu. To yau ba samun 'yancin kan ba wato sai yanzu su zo su shirya. da ana ganin kamar dan suna kirista ne wa'ancan sauran arewacin sudan suna musulmi ne mutane har aka rinka goya ma duk waɗanda ya zamanta kirista ne a cikin duniya sai suna goya ma su yan sudan kinta kudu suna goya musu baya to ai ba goya bayan ba yau su da suka goya musu bayan suka samu yancin kansu yau wannan wajibi ne yana rataye ga wuyansu su je su shiryar da su a zamna lahiya amma kamar yadda na faɗi abin yana da wuya Wato, wane darasi ne kake ganin sauran kasashen nahiyar Afirka ko kuma ma sauran kasashen duniya za su iya koya game da wannan waɗanda suke da tunanin ɓallewa irin haka ko kuma cin gashin kansu? Eh, eh madalla wannan nahiyar Afirka sai mu tsaya mu yi nazari cewa da wai a tsantsanar da ƙasa, a tarwatsar da ƙasa, kowa ya je ya ɗauki ɗan guntu na yi garinmu ta koma ƙasa ko ko mu ta koma ƙasa wannan yakan jayo yakan maido gaba wadda mutane suka turbuɗe ta wato yau kawai tarayya mu haɗu wuri guda mu maida ko kuma a yi ɓangare-ɓangare afirka ta yamma su game su haɗe wuri guda afirka ta tsakiya su haɗe wuri guda kowane ɓangare dai na afirka a haɗe a yi ƙasa guda wato abin za mu ji sauƙin shi kamar yadda ba a zato alal misali Eh, a yahe yan Najeriya ko yahin da magana garzani wato nan a lokacin da aka yi yakin biyafara wallahi inda aka ce miki biyafar sun samu yancin kansu kowa ya san da kabiloli kabiloli sun yawa a cikin eh, eh, can kudu maso maso gabas na Najeriya wato abin da ake kira ibo land kin kowa ya san da yawancin kabilu ma na Najeriya daga can ne suka fito gashi kuma bangare dan karami ne inda suka samu yancin kansu birsu alheri da yanzu in gaya miki su masu barke an san da akwai wanda ba sa jituwa zancen ibo ake kawowa ai ana manta da akwai ijau a cikin su ana manta da akwai ibibio a cikin su ana manta da akwai akwai akwai akwai akwai akwai wato kowane cikin su nan wurin nan kowa ya dauki kanshi shi wata tsiya ce inda aka ba su yancin kansu da sun sun sun wace zama lahiyan wannan bangaren shine cewa suna cikin tarayyar Najeriya muddin suka samu yancin kansu shine kamar wannan da nake so in bada kwatamce muddin suka samu yancin kansu gobe kana tar da yasu yasu suna yaki saboda kowa yana so ya ci shugabancin wannan abu to kuma duk ko ina gare mu haka ne kasashen namu wato babban darasi shine cewa dai mu zamana mu nemi mu haɗa kanmu kamar yadda su kasashen turai suka haɗa kansu kamar yadda Amurka ta haɗa kanta kamar yadda ƙasar indiya ta haɗa kanta kamar yadda ƙasar brazil suka haɗa kansu wato maye mayan ƙasashe can ne ya kamata in dai muna son kama harka kabilanci ko kuma harka addini mu ji ta dai in ya zamanto babba ne to abin ya yi tasiri kai ga a ce muna yamu yamu muna kallon juna kuma ga muna muna zamantakayya muna kusa da kusa nan da na abu yake kawo faɗa wato eh, profesa ba lalle ne ma a ce ana batun neman ballewa a zama ƙasa ba amma kai ka sani ƙabilanci da harkokin addini suna matuƙar tasiri a siyasa afirka kana gani yana yiwuwa a sami irin wannan haɗin kai na ƙasashen nan da ka ambata kamar amurka kamar ingila kamar indiya da dai sauransu a kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya a siyasar ƙasashenmu na nahiyar afirka eh to a da zamanin tura suna mana mulkin mallaka zan ɗauki kwatance kamar zuwa gare mu mu da muka zama ƙarƙashin mallakar ƙasa faranshi wato an san da ɓangare uku a akwai suka kai hudu shine eh, abin da ake kira da harshen turancin faranshi aof wato afirka ta yamma mai aiki da harshen faransanci akwai afirka ta tsakiya mai aiki da harshen faransanci ga waɗance ne a larabawa to a zamanin nan in aka ce kamar wata takara ake yi ta 'yan majalisar dokoki da za a aika can ƙasa horon shi ba ta kawo wani babban rikici kamar yanzu yadda ake yin shi wato sai ki ga mutane kamar siri dabo sisoko da shi ɗan ƙasar sudan ne mali mali ta yanzu sai a zaɓo shi ga sunan ƙasar niger mutum kama wezan kulibali sai a zaɓe shi a cikin ƙasar eh, ivory coast kuma a zaɓe shi a cikin ƙasar otivolta wato in muna haɗe wannan jam'iyyoyin siyasa ne bata kamata su bi wani kabila ba a ce wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne a horo ne ya kamata a ma mutane kuma za ya dawo bisa kan cewa da kamar maye eh, mayan jam'iyyoyin siyasa ne za a yi kowane ya samu cibiya wuri kaza wuri kaza wuri kaza yanzu alal misali aka ɗauka amurka ai ana samun waɗanda dai an kasance suna da muhimmanci biyu ne to ana iya a ɗauki kamar haka nan kin a nan a wuce zancen kabilanci kawai a maida shi haka nan wannan kuma horo ne da tarbiyya da ya kamata su shugabannin jam'iyyoyin siyasa waɗanda za a kirkira a zamanin nan biyu ne uku ne hudu ne ko nawa ne su ne za su zo su ja hankalin mutane da cewa da yanzu ba zancen kabilanci ba ne a'a zancen kalubale ne da duniya take nan tana ba mu wato maye mayan bangare su turai su asiya su amurka da suke nan suna ba mu muddin ya zama to muka shiga cikin yanayin kabila ba za mu je nesa ba wannan ana iya ciwo kanshi a cikin babban hili haka nan amma a cikin ƙananan hili hawa sake kwatanta ne ne za a yi yawa to profesa mun gode kwarai da gaske sai mun sake tuntuɓar ka ni ke da godiya sai an jima